Baya ga buƙatar ganin an ɗauki matakan da suka dace na rage cunkoso a gidajen yarin Najeriya, a ɗai gefen gidajen yarin na matuƙar buƙatar kulawa wajen samar da wadatattun ma'aikata a gidajen yarin da kayan aiki da kuma ababen bunƙasa rayuwar 'yan gidajen kason. Wannan matsala dai kusan ita ke addabar akasarin gidajen yarin Najeriya, kontrolan gidajen yarin jihar Niger Musa mai yaƙi ga abin da yake cewa dangane da wannan lamari. The challenges is that really adequate staff, we don't have a lot of staff. And secondly, we have problem of logistics. This prison to have more than three vehicles or four, like Hilux vehicles, that will be convenient for conveying them to courts. Then we have problem of uh, water shortage. So, and the uh, areas of medical, we lack drugs, though we don't have sufficient drugs. Ya ce ƙalubalenmu shi ne na rashin isassun ma'aikata da kayan aiki kamar motar ɗaukar masu laifi zuwa kotuna da kuma ƙarancin ruwan sha da rashin magungunan baiwa fursunonin a gidajen yarin ko da yake dai mun sani gwamnatin na iya ƙoƙarinta amma akwai buƙatar ƙari kwantarolan dai yana magana ne a lokacin da ya karbi gudunmuwar wasu kayan bunƙasa rayuwar 'yan gidajen yarin da suka hada da kayan walda da na kafinta da dutsen guga da kayan ɗinki da sauransu a ƙarƙashin shirin nan na shuwafi ne dai aka samar da waɗannan kayayyaki da aka kai ma fursunonin da yawansu ya kai 560 da ke gidajen yari biyu Amina fadar gwamnatin jihar Niger, Alhaji Yusuf Haruna Kwantagora, darakta ne a sashen kuɗi da ayyuka na shirin shuwafi a nan jihar Niger. ya yi bayanin dalilin da yasa suka kai wannan taimako. Idan sun kara ah, watanni ko shekaru su wannan tsayawa cikin gidan yari nan sun samu sana'an yi kaga ba sai sun kuma sun wayi baya ga irin shirin suka yi a da kan su fara wannan kafin shigo wannan mugun gida ba. To kaga with that sai muka ce bari mu intervene. Malam Salisu Tanko shi ne limamin ɗaya daga cikin gidajen yarin da suka samu wannan tallafi. sha Allah tun da an kawo inda an danka musu a hannunsu kuma aka ba su daman cewa su zo su ci gaba da koyarwa dama already suna koyarwa to kaga yanzu sun ƙara samun gwiwa kenan na ƙarfin ci gaba da koyarwa muna sa ran sha Allah za su taimaka yanzu kana koyon aiki a abin da nake koyo ya fi wannan aikin saboda na koyi karatu a nan kuma na sauke alƙur'ani a nan kuma yanzu haka littattafai nake yi har suka ɗauki jagoranci na limancin gidan suka bani babu shakka dai irin waɗannan wurare na buƙatar kai tallafin irin waɗannan kaya walau daga gwamnati da haƙƙi ya rataya a kanta ko kuma ƙungiyoyi ko attajirai da Allah ya huwace mawa domin ganin rayuwar waɗanda ke zaune a waɗannan wurare ta inganta. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.